Fadar shugaban Najeriya Aso Rock ta musanta daɗe daɗin cewa jirgin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke London na lashe fam dubu hudu dubu ne yadda wasu ke yayatawa. Kakakin shugaban Garba Shehu ya ce duk wanda ya san lamuran zirga-zirgar shugabanni a duniya ba zai kaga wannan labari ba. Jirgin shugaban da ake magana Nigerian air Airport 001 shi kai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari London a watan Mayu inda yake zaune har lokacin da jikin shugaban ya warware don dawowa ofis. Garba Shehu ya ce da yawa jiragen shugabanni ana tsame su daga harajin wajen tsayawa kuma kasashen da ke ma karɓa a walajar irin wannan tsayuwa ba sa wuce amsar fam dubu ɗaya wato ɗaya bisa hudun ma kuɗin da ake magana Hakanan kakakin ya ce ba a kan shugaba Buhari aka fara samun jirgi yana jiran shugaba ba kuma tabbas ba a kansa hakan zai dakata ba. Da haka yake ganin salon gyara na shugaban ne wasu ke hamayya da shi. Duk arzikin da Allah ya bawa Najeriya wasu ne wa'anda suke sun isa saboda suna da mulki a hannunsu za su wawashe dukiyar nan su zo su ajiye akan teburi su raba a su kowa ya je da 'yan matansu da abokan shaye shayen su da abokan tafiye-tafiyensu na duniya su je su abin nan wannan gwamnati ba haka take ba yau gwamnati ta fito da trabalhar tsari na fallasa ka gama an ɗebi dukiyar jama'a an ɓoye ko a banki ko a ƙarƙashin ƙasa ko a wani gini ka busa usur za a kirawo jami'an tsaro zai su zo kuma ana nan talakawan nan ne da ake cewa suna takura su suke kawo wayannan rahotanni domin in ramin za ka yi maka binne kuɗin ai dole sai ka nemi mai haƙar diga ko sai ka nemi wanda zai maka birkila ya gina kuɗin a ciki. mai shirin kan shari'a yusuf sallon mutum biyu ya ce mazan shiga tsakanin shugaban da mukaddashinsa ke yada wannan batu a yanar gizo. a saboda lalle shugaban shugaba buhari kowa ya san shi tun kafin ya hau shugabancin kasar nan kowa ya ga rikon da ya yi bayan ya hau har zuwa yanzu nan lokacin da ke kan mulki kafin ya tafi asibiti kowa ya ga irin rikon da ya yi ta bangare da yawa ya iya kokarinsa to ba za a iya cewa a yanzu don baya nan a ce wai mataimakinsa ya fi shi tafe da mulki ba saboda duk wani abin da mataimakin sa zai a yanzu zai dora ne abin da akan buhari ya riga ya gina a ƙasa kuma duk abin da shi mataimaki yake kamar yadda ya faɗa da kansa cewa sai ya karɓa umarni daga gurin shugaba buhari kafin ya aiwatar kenan kamar yana yin abubuwa ne wanda shugaba buhari ya riga ya asasa a kasa. so ba za a iya cewa shugaba osun banjo yana abubuwan da ya fi shugaba buhari ba wannan kuskuren fahimta ne yanzu a tuna sakonsa na sallah daga london shugaba buhari ya buƙaci yan najeriya su guje wa baƙaƙen maganganu ina sake kira ga al'ummar najeriya da mu bar maganganun tada hankali zama lafiya a najeriya shi muke roƙon allah kullum Faci Allah ya dawo da shugaban Abuja irin wannan korafe-korafe ba za su tsaya cak ba. Nasiru da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.